yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 29 cikin wannan sura mai albarka suratu qaf yau kuma bi iznihi ta'ala za mu tashi farkon aya ta 30 a yau wannan yammaci na 24 ga watan Ramadan shekara ta 1421 bayan hijira wanda shine yammaci na 19 ga watan 12 shekara ta 2000 miladiya jiya idan ba manta ba mun faro bayani dangane da abin da ya shafi hoto sai lokaci ya kure mana na dukkan wani abu wanda yake mai rai kamar mutum kamar zaki kamar kura akuya rago dukkan wani abu mai rai wanda za a yi mutum mutuminsa ta yadda zai ba da inuwa kaulan wahidan wannan haramun ne ba za a yi shi ba ba kuma za a ajiye shi a gida ba daga nan gudun na biyu sai hoto wanda zanawa a kai ka zana hoton wani abu wanda yake mai rai kamar ka zana hoton mutum kamar ka zana hoton rago ko doki ko tunkiya ko akuya wannan shi ma zana shi kaulan wahidan haramun ne daga nan gurin sai nau'i na uku shine hoto wanda ake ɗauka da kyamara hoto wanda ake ɗauka da kyamara a yau to shine malamai suka yi saɓani a kansa waɗansu malaman suka ce ya halatta waɗansu malaman suka ce bai halatta ba shi ma haramun ne gaskiyar al'amari maganar da suke cewa haramun ne ita ce za ta fi ƙarfi domin za ta shiga ƙarƙashin faɗin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka haramta hoto ba tare da sun fayyace wanda aka ɗauka da na'ura ko kuma wanda aka zana da hannu ko kuma wanda aka sassaƙa shi ko aka kera shi ba manzo Allah ya maganan hoto ne a haramce gaba daya ba tare da ya fayyace ba to al aslu kun fil umum an yabqa ala umumihi hatta yarida dalilu takhsis idan an samu lafazi am da ya shafi hukunce hukunce kullu fardin min afradi al umum mundarijun tahta hadha al hukm al am kowane daya cikin ɗaiɗaikun kalmomin da shiga karkashin gamamman hukunci ba ma cewa bandawa ne bandawa ne sai fa abin da nassi na shari'a ya zo ce banda kaza banda kaza to amma dukkanin su malamai da waɗanda suka ce ma haramun din ne sun yadda idan ya zama na larura ne babu laifi kamar wanda zaka yi dan passport ko wanda zaka yi dan ID card wannan duk babu laifi ko wanda za a ɗauki hoton wani mai laifi a nuna dan jama'a su gane shi suka ce wannan babu laifi amma haka kawai na shakatawa da mutum zai shine suka ce haramun dan ana jin tsoron zai shiga karkashin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane da kyau manzo Allah sallallahu ya ba da hasken cewa idan mutum zai ajiye hoto to ya halatta ya ajiye da sharadi ɗaya shine sai yanke kan idan ka yanke kan ya halatta ka ajiye idan an yanke ke babu hoto ke na wani ƙarin bayani wannan abin da na faɗa yau wani abu ne da na sha faɗarsa dama can a nan gudu ya mai a waɗansu lokuta amma wani ƙarin bayani da ake dangane da matsalar hoto to zai da mutum ya ɗauki hoto na kyamara ya halatta ya ajiye gida ko bai halatta ba tunda dai ya tabbata cikin hadisi mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da yake akwai hoto ya halatta ajiye shi ko bai halatta ba waɗansu malamai suka ce ya halatta waɗansu suka ce bai halatta ba waɗanda suka ce bai halatta ba suna kallon hani waɗanda suka ce ya halatta cewa suka yi ajiyar hoto wadda take zama ta haram ita ce ajiya da aka yi don girmamawa suka kafa hujja da hadisin aisha allah shi kare da a gare ta tana da wani kilishi a jikinsa da hoto sai ta rataye a jikin bangon ɗakinta da manzan allah ya shigo sai ya ce ta cire amma ta mayar da shi wajen matashin kai to wannan ratayewa a jikin bangon ɗaki kamar yana nuna girmama abin kenan to shine kuma haramun to amma da ta cire shi ta mayar da shi matashin kai ko fulo ko mashimfiɗi manzan Allah ko bai hana ta ba ina fata an fahimta saboda haka idan hoto yana jikin bango a ajiye ya zama mai kenan zai zama akwai nau'i na girmamawa sannan kuma zai zama akwai nau'i na talla a wani lokaci domin za ka yi ɗaukan hoton matarka ka zo ka ajiye a falanka kuma kowa ya zo ya ga matarka ga tana murmushi kowa ya shigo gidan ta yi masa murmushi da niyya ba tare da niyya ba to wannan ya zama nuni kake na matarka kenan ko nuni kake na 'ya'yanka kenan saboda haka wannan bai kamata ba gaskiya baya cikin tsari to kenan a bisa ga ra'ayin wannan na ƙarshe suka ce idan aka ɗauki hoto na kyamara a liƙe shi ne jikin bango bai halatta ba amma idan aka ajiye a wani wuri a ɓoye in bukata ta taso na ana so a gani a duba wanda suke cewa suna ɗauka don tarihi suka ce ya halatta kun fahimta ko shiga kuma akwai bambanci tsakanin hoto na abu mai rai da abin da yake ba mai rai ba dukan abin da yake ba mai rai ba kamar itaciya kamar gida kamar wani dutse wannan kaulan wahidan za ka iya ajiye hotonsa babu wani laifi a ciki kamar hoton masallacin nan kamar hoton makaranta kamar hoton mota duk wani abin da ba mai rai ba ya halatta ka ajiye hotonsa an gane ko ko da yake waɗansu malamai suka ce shi hoto na abin da yake ba mai rai ba iri biyu ne domin akwai abin da yake ba mai rai ba amma wanda baya hauhawa baya karuwa kamar me kamar nan masallacin yanzu mu yi tsammanin wata rana zai karu da kansa ya kai bakin titi baya karuwa an gane ko amma hoto na abin da yake mai hauhawa mai karuwa shine kamar itaciya zaka dasa su suna karuwa amma idan ana bata ruwa kuma sai ta me sai ta girma to sun bambance tsakanin abin da yake mai girma da wanda baya girma suka ce wanda yake mai girma shi kamar dan adam ne kenan yana da rai fi haya ina fatan kun fahimta yana da rai tattare da shi amma abin da yake daskararre dutse ba karuwa yake ba yadda Allah ya dora shi haka yake to wannan babu laifi hotonsa duk dai wannan yana daga cikin al'amuran da malamai suke tattaunawa game da wannan to amma dai abin da zai fitar da dan adam ya kasance ya fita daga cikin kokonto shi ne ya kasance ba ruwanka da hoto din sai na larura to shi kenan ka riga ka fita daga kokonto da amma yori baka ila ma la yori baka banda wannan duk hoton da ka kara to kuma zaka iya shiga cikin kaulani kaulun bil jawaz wa kaulun bi adamil jawaz idan ka sance shi ko ka riga ka huta ina jin mun riga mun biya baki ko je mun tsaya karshen aya ta 29 kamar yadda muka faɗa fadin Allah ta'ala ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bi zallamin lil abid wato ba a musanya zance a wurina inji Allah ta'ala kuma da dai ni ban zanto mai zalunta ga bayi ba sai Allah ce ni a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم bismillahir rahmanir rahim يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول da تناتد سورانا دزامتي دجهنم إن جاء الله تعالى هل امتلأت كنتك fatakulu ita wata kulu ita kuma sai ta halin hal akwai kariya ubangiji ranar da za a cika wato ainihin wutar jahannama da waɗanda suka kafirce ma Allah cikin mutane da kuma aljanu la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in lallai suna cika wutar jahannama da mutane da aljanu inji Allah subhanahu wa ta'ala gaba daya ya tabbata cikin bukhari na so in taho da shi sai ne kuskuren ɗauko littafin wato abin da ya na so in taho da littafin dai in karanta hadisin kai tsaye ku ji shi madarar sai da yake cikin sayin bukhari saboda an zo wani lokacin da duk abin da zaka faɗa duk yadda ka ce wani ya ce wani ya ce sai wani ya yi kwana ya gaba haka bane ba hadisi ya tabbata cikin sayin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce wuta ba za ta guce ba ana jefa kafirai a ciki tana cewa halmin mazid ana ta jefawa halmin mazid ana ta jefawa halmin mazid hatta ya ba aljabbaru fiha qadamahu wa taqulu qat qat har ya zuwa lokacin da ubangiji ta'ala zai sanya kafarsa sannan sai ta ce qat qat so biyu haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi sannan kuma akwai hadisin da yake kusa da wannan da wuta da aljanna suka yi jayayya ita aljanna take cewa ba wanda yake shiga cikinta sai zo a fa'un nas masu launi cikin mutane wa saqatuhum da waɗanda ake ganin ababen rainawa ba masu matsayi ba cikin jama'a ita ko wuta take cewa ba wanda zai shiga cikin ta sai waɗanda suke almutakabbirun masu girman kai wal jabbarun da kuma azzalimai su ne waɗanda za a cika wuta da su lokacin da suke wannan tattaunawa sai ubangiji ta'ala ya ce da aljanna amma ke aljanna wato ainihin rahama ta ce da ke nake rahama ga wanda na ga dama ke ko wuta azaba ta ce da ke nake azabtar wanda na ga dama walikilai kuma alayya mil'uha kowace sai na cika ta ita aljanna idan an zuba yan aljanna a ciki zai zanto akwai rarar wuri kamar yadda hadisin yace sai ubangiji ya sake farar wata sabuwar halitta wadda za a cike aljanna da ita ita ko wuta idan an cika sai zanto akwai rarar wuri sai ubangiji ya sanya su sai ta ce kat kat kat da haka za ta ciki to wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ake kira a hadisu sifat hadisan da suke nuna siffar Allah ta'ala kamar irin nassi da ke nuna kasantuwar ubangiji ta'ala yana sama kuma ya daidaita akan al'arsu kamar nassi da ke nuna ubangiji ta'ala yana da hannaye bal ya dahu basu ta sani yunfiku kai faita kamar nassi da ke nuna ubangiji ta'ala yana da ido ubangiji ta'ala yana mamaki yana dariya yakan yi fushi yakan kaunaci bayansa mummunai inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin yakan tsani masu fasadi falamma asafu nan takamna minhum fa aghraqnahum ajma'in dukkan waɗannan nusu duk inda suke zaka dauke su ne a lababin wahid sai ka huta don mutane ba sa jin damuwa idan an ce Allah yana ji ba sa jin damuwa in an ce yana gani ba sa jin damuwa in an ce yana da ilimi amma inda suke samun damuwa a ce yana da hannu ko a ce yana da kafa cikin abin da ya tabbatar wa kansa cikin nasan alkur'ani ko a ce ya daidaita akan al'arshi to da zaran an faɗi wannan sai a ce ka kamanta Allah da wani saboda mai ka ce yana da hannu bayan dan adam yana da hannu ka ce yana da kaza kuma dan adam yana da wannan amma ka manta da cewa in ka ce yana ji din ma ka kamanta shi da dan adam kenan dan dan adam ma yana ji da nassin alkur'ani Allah ya nuna dan adam yana ji inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira wa kana Allahu kuma sami'an basira wa zaka da wannan kin kaga anan da an ce maka wannan sai ka ce a a ai jin Allah daban na dan adam daban ganin sa daban na dan adam daban ilimin Allah daban na dan adam daban dan haka lokacin da nace yana ji yana gani yana da ilimi ina tabbatar masa ji da gani da ilimi ne da suka dace da bunƙasarsa da kamalarsa da kasancewarsa sahuwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim lokacin da nace dan adam yana ji yana gani na tabbatar masa da ji da gani ne waɗanda suka dace da kasawarsa da rauninsa da kasancewarsa fararre kuma kararre saboda haka wancan din daban wannan din kuma daban to idan yayi wannan bayanin sai ka ce to nima daidaitar da nace yayi akan al'arsu ba irin daidaitar wani akan kujera ba haka da nace yana da kaza ba ina nufin irin na wani ba duk abin da aka ce Allah yana da shi to yana da shi sai dai laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir nashin bai kama da dan adam ba da haka idan an ce yana da hannu karka kalli hannayenka a shi ta'ala laisa ka mislihi shay idan an ce yana da kafa karka yi tunanin taka shi ta'ala laisa ka mislihi shay irin yadda aka ce yana ji yana gani yana da ilimi rayayye ne baka yi tunanin rayuwa irin taka ba baka yi tunanin ji da gani irin naka ba baka yi tunanin ilimi irin naka ba da haka dole ka tabbatar masa siffarsa da ya ambata cikin qur'ani kuma ya ambata cikin hadisai ingantattu ta hanyar harshen manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina jin kun fahimci wannan bayanin wannan ita ce abin da ake kira tariqatus salaf hanyar magabata ahlus sunnati wal jama'a kenan ma'abuta sunna ma'abuta jama'a an ce musu ma'abuta sunna saboda ba su da ra'ayi sai abinda Allah yake sai abinda manzon Allah yake an ce musu ma'abuta jama'a saboda ba su san rarrabuwa ba irin tamu ta yau a dinke suke kan tafarkin Qur'ani da hadisi suke nan magana ta riga ta kare duk wanda aka ce manzon Allah yake baya da sabon ra'ayi baya jiran wani kuma ya ce kaza ba sai wani ya indozin ba in manzon Allah yake magana ta kare an gane wannan da kyau to shi sa ake kiran su ahlus sunnati wal jama'a wannan shi shine tafarkin su dukkan wani tauhidi da zaka ba wannan ba zaka bata lokaci ne karshe kai tawili ka ce wannan kaza din ana nufin kaza to shi mai tawili matsala biyu ce na farko yayi da'awar ma'anar da ta fito zahirin lafazin larabci ya ce ba ita ake nufi ba na biyu ya kawo wata ma'ana yace ita ce ake nufi to shi ubangiji da ya faɗo wannan lafazin shi ne ce ba haka ake nufi ba ko kai ne ka gano ba haka ake nufi ba kuma da ka kore lafazin ka ce ba haka ake nufi ba ka kawo wani na biyu daga ina ka ɗauko shi ka kawo daga cikin wata aya ko wani hadisi ko daga aljihunka to amma wanda ya tafi akan zahirin nassi ya tafi akan zahirin larabci qur'ani innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil kuma ka'idan tawili ba a yin tawili sai in akwai dalili kwakwara da ya hana ka ɗaukan lafazi a zahirin sa. in babu wannan dalilin babu wani abin da za ka ɗauka amma duk abin da za su kawo sai ai ayatu sifat wannan suna kawo ihamin ubangiji da ala yana an shabaha shi da kaza wannan su in auhama gairan laiqi billahi ka tashbihi bil khalaqi fasrifu an zahirihi itlaqa waqta an al mumtani al atma'a da kaza da kaza duk ba su da tsakani da Allah duk maganganu ne waɗanda ba gina su akan tafarkin shirya ba dole ne a yi faɗin a faɗi abin da yake shine Allah ya tabbatar shine manzo Allah ya tabbatar cikin hadisi yawma naqulu li jahannama Allah ce ranar da zamu ce da wutar jahannama halim talati kin kin tika wa taqulu ita ko sai ta ce hal min mazid kin akwai dadi talati uzlifat jannatu lil muttaqin ghayra ba'id hadha ma tu'ad لكل uzlifatil jannatu a wannan rana za a kusanto da aljanna uzlifat bi ma'ana qurribat lil muttaqina ga waɗanda suke masu takawa waɗanda abinda aka ce su yi sun yi kokarin kwatantawa abinda aka ce su nesanta sun bar shi ba'idin ba ta nesa da su sai a ce da su haza ma to aduna wannan shine abinda aka ake muku alkawarin sa likulli awwabin ga dukkan bawa mai komawa zuwa ga ubangiji sannan kuma hafiz mai tsare dokokin Allah ta'ala man khashiyar rahmanu bil ghaib shine bawan da yake jin tsoron ubangiji a fake abinda ake nufi da yana jin tsoron ubangiji a fake ɗaya daga cikin ma'ana biyu ko dai yana jin tsoron ubangiji a fake ma'ana ko da ya samu damar yin sabo a wurin da ba wanda zai ganshi ballantana ya ji tsoron fallasa idan ya tuna Allah yana ganin su sai daina don jin tsoron ubangiji ya samu dama da zai yi barna amma sai ya tuna ubangiji ala na ganin shi don haka sai ya dakatar khashiyar rahman bil ghaib kenan ko kuma man khashiyar rahman bil ghaib yana jin tsoron Allah tare da cewa bai taba ganin sa ba Allah a wurin sa gaibu ne dan bai taba ganin sa ba kuma baya shafa shi da hannu amma tare da haka ya yadda akwai shine khashiyar rahman bil ghaib a bi qalbin munib kuma yazo ranar tashin kiyama bi qalbin munib da zuciya mai komawa zuwa ga Allah kalbin munib shine kalbin salim a can cikin wata ayar illa man atallaha bi kalbin salim ba wanda zai kubuta sai wanda ya zo da zuciya kubutacciya shine suke cewa zuciyar da ta kubuta daga shirka ta kubuta daga bid'a ta kubuta daga girman kai domin shirka shine shugaban laifi gaba daya bid'a na bai da shi girman kai kuma a cikin kaba'ira shine shugaban su to idan mutum yi ci nasara ya nisanci waɗannan al'amura guda uku baya shirka baya bid'a baya girman kai to sauran al'amura za su zanto akwai sauki ta tare da haka ba wanda zai rabauta sai wanda ya zo bi kalbin salim shine kuma na aka ce kalbin munib Allah sa mu cikin su za a ce da su udkhuluha bi sala ku shiga cikin aljanna tare da aminci menene aminci za ku shiga da sallama kuma in kun shiga kuma mala'iku za su yi muku sallama wa tatalaqahumul mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun mala'iku za su tare su suna musu bishara wannan shine yininku da ake muku alkawali wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma kubaddar aw nurun salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin su kansu tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin shine ma'anar udkhuluha bi salam yusallimu ba'dukum ala ba'din wa tusallimu alaikumul mala'ika sashin ku kuna yi wa juna sallama sannan mala'iku na muku sallama salam ku kuta daga dukkan wani abinki daga rannan ba ku ba mutuwa ba ku ba tsufa ba ku ba jin wani takaici takaici ya riga ya kare zalika yawmul khulud wannan ita ce rana ta dawwama yan aljanna in sun shiga ciki za su dawwama yan wuta in sun shiga ciki za su dawwama abin nufi da dawwama ma'ana babu tsufa babu mutuwa ko da yake mun sha faɗar cewa ahalul kaba'ir min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wani ma'abucin kaba'ira wanda ba shirka yayi ba ana tsammanin fitarsa daga cikin wuta ya koma gidan aljanna bayan an yi masa azaba laifin laifinsa Allah ce lahum ma yasha'una fiha suna da duk abin da suke sha'awa a cikin gidan aljanna din waladaina mazidi kuma a wurin mu akwai dadi abinda ma ba su bukata ba mazid dinnan shine aka ce an-nazaru ila Allah subhanahu wataala ganin Allah ya fi shiga aljanna din dadi shine lillazina ahsanul husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla ulaika ashabul janna hum fiha khalidun Allah sa mu cikin وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقوا Ƙamnati biyar da zan yi mafi yadda na siya zan kalli mafi yadda na biyu mafi na shi da zan kalli mafi yadda na shi da hukumar da ya fi kalli mafi yadda na yi da ya fi kalli mafi hum ashaddu minhum batasha wanda su suka fi tsananin karfi sama da na yanzu fa naqabu sun kai sun komo cikin kasa wato a tankib kenan wato ka binan ka nemi arziki ka je can fatauci ka je can ka sayo raguna can ka dauki kifi ka kai wuri kaza can ka dauko shanu can ka nemi kwangila naqabu fil bilad sun kai sun komo a cikin kasa hal min ma'is shin sun samu faka ta kuma wa ubangiji ta'ala ma'ana a dacen an yi waɗansu mutane a bankasa sun kai sun komo a cikin duniyar nan wajen harkokin kasuwanci da gine-gine da ci gaba da rayuwa amma suka tashi saba ma ubangiji sai Allah ya halakar da su lokacin da ya tashi halakar da su hal min mahis shin an samu wata mafaka da za ta tsare su daga azabar ubangiji ba a samu ba to kenan har yanzu idan Allah ya tashi dirkakar waɗansu mutane da azabarsa hal min mahis shin akwai wata mafaka da za ta kare mutane daga fushin Allah babu inda fi zalika la zikra lalle a cikin abin da aka ambata akwai tunatarwa liman kana lahu kalbun ga wanda ya kasance yana da zuciya aw alqasam'a ko wanda ya kasance ya bayar da saurare wa huwa shahid yana mai halarce da zuciyarsa abinda kunnensa ke saurare na sauti an gane ko inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun lalle a cikin wannan akwai wa'azi akwai tunatarwa liman kana lahu kalbun ga wanda yake da zuciya wai bai da zuciya ko kowa yana da zuciya a ce wace irin zuciya yake nufi a nan gurin zuciya rayayya liman kana lahu kalbun hayyun an gane ko wato akwai man'ut kenan ga man'ut na akwai na'at liman kana lahu kalbun hayyun saboda me suke kaddara kalbun hayyun saboda wani lokaci sai Allah ya kawo hayyun din ya kyale kalbun din anan kuma ya kawo kalbun din ya kyale hayyun din wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin yani liyunzira man kana hayyal qalbi wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin ina ba ta gumbayinta ma'ana dan a gargadi wanda yake raye wanda yake da rayuwar zuciya don shi ne ke amfanuwa da abin da ake masa gargadi na alkur'ani shi ne ma'anar inna fi zalika zikira liman kana lahu qalbun aw alqasam aw wa huwa shahid sai Allah ya ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبه وأدبار السجود الله شو ولقد خلقنا السماوات والأرض حقيقة من هل تسمى قدابك إتما قسا قدابك وما بينهما دا أبن دكي سكاننسو في ستة أيام kwanaki guda قداشدا تو sama dai guda bakwai mun san ɗaya saman ɗaya خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا shamsa sirajan wato daya saman daya daya saman daya har guda bakwai to su kuma kasa guda bakwai fa yaya suke ita ma wata kasan wata wata kasan wata har guda bakwai ku yi bayani ba ko kuma kashin kasar ne daban-daban nan teku ya raba tsakanin can da can can teku ya raba tsakanin can daga can idan ka zo karkasa kasar mafi rinjayen inda kasa take kashi bakwai ne wanda ake nufi kenan yadda sama take wata saman wata ƙasa haka take wata kasan wata kuma abin da zai wayar mana da kai akwai hadisi cikin bukari ko muslim ko duka biyun da maza Allah ke cewa dukkan wanda ya zalunci ɗa'uwansa kai da shibrin gwargwadon ɗa ne ɗaya tuwiqahu yawmal qiyamati min sab'i arzina ranar tashin kiyama za a yi masa abin wuya na tsawon ribin kasa bakwai ma'ana daidai wannan plot tsami ɗaya daga kwaci kaga bai wuce inci sha biyu ba kenan daidai inci sha biyu daga kwaci daidai wannan wurin za a sanya sarƙa tsawonsa har zuwa ƙasa ta bakwai sai a zarge mutum da ita ranar tashin kiyama khuzuhu fagulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu sannan ai wurgi da mutum cikin wata jahannama ma'ana duk wanda ya kwace float daidai wannan fa ko ka ci gona daidai wannan ko ka kwace floatin wani maraya daidai wannan wannan shine sakamakon ka to ina ka kwace gida guda na maraya ranar tashin kiyama wani bayani za ka yi to shine su malaman fikihun suke cewa wannan hadisi na farko dai yana nuna kasa din yadda sama wata saman wata take kasa ma haka dan manzo Allah ce to hu yawmal qiyamati min sab'i arzina wato kenan za a zura saka ta yi kasa har tsawon kasan bakwai tsawon wannan suka da ita za a rataye mutum da ita za a daure mutum kuma suka sake daukan wani fikihu suka ce kenan yadda kake mallakar farfajiyar wannan plot din naka yanzu ya halatta kai gini daga nan har zuwa kasan bakwai in kana so kai gini ba wanda zai ce maka bai halatta ba na kamar duk plotin ka ne ina fata kai tai irin underground din ko zuwa kasan bakwai in zaka iya yi kana da kuɗin in maza ka je ka invest din shi naka to amma sama fa idan ka mallaki fuloti ka mallaki saman sa saboda me za ku ci a'a su ma suka ce kai ta gini daga nan gudan har zuwa saman bakwai in zaka iya ba wanda zai ce ga iyakacin gejin ka rarar filin ka sama inda ya ka mallaki kasa to ka mallaki abin da yake saitin wannan samar har zuwa saman bakwai kamar yadda ka mallaki kasa kai rami kuma har zuwa kasan bakwai ba ce wala ardi ma ma ba ma ma din ba shine mallakar ka ba to sama kuma haccan kasa kuma haccan kuma kai sai a ah, yi yasa suka ce yanzu idan aka ce wannan wurin da ka mallaka na plot shi kadai ne naka to idan aka ce saman ba naka bane wata rana za a yi rigima sai wani zo kana da flood 50 by 50 sai ya sanya filas dogaye sama tsawatin sama masallacin nan gabas da yamma da kudu da arewa sai ya gini a kai sai kai kasan ne naka amma can sama shi yake amfanuwa da shi ba naka bane sai ka ce me to amma idan mallakar ka ne fa bai isa yi ba bai isa yi ba to amma tunda mallakar ka ne ya halatta ka sayar <laughs> ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام hakika mun halitti sammai guda bakwai da abin da ke tsakaninsu kasai guda bakwai da abin da ke tsakaninsu fi sittati ayyami a cikin kwanaki guda shida Allah ce wa ma masana min lugub babu wata gajiyawa da ta shafe mu ba wata wahala da muka sha wajen yin haka din fasbir ala ma yaqulun ka yi haƙuri kan abin da kafare suka faɗa sukan ce maka sha'ir sukan ce maka majnun sukan ce kahin suka ce in haza illa sihirun yu'far in haza illa qaulul bashar tare da haka duka yi haƙuri fasbir ala ma yaqulun ka yi haƙuri dangane da abin da suke faɗa nan kafin a umarce shi da jihadi kenan wa sabbih bihamdi rabbika ka yi tasbihi dan godiya ga ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin ketowar rana wa qabla al da kafin faduwarta wa minan laili fasabbihu haka a wani yanki na dare ka yi tasbihin ubangiji wa adbarar sujud haka ka yi tasbihin ubangiji bayan sujada wurare nawa kenan wurare hudu kenan ko wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi dai kenan ko wa qabla al-ghurub wa min al-layli fasabbihu wa adbara sujud hudu to me ake nufi da wannan aya sai malamai suka yi fassara guda biyu waɗansu suka ce ma'anar ta shine wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams kai sallah kafin ketowar rana sallar asbahi kenan wa qabla al-ghurub kafin faɗuwarta sallar la'asar kenan da can a farkon musulunci salloli biyu ake yi daya da safe kafin ketowar rana ta biyu da yamma kafin faduwarta wannan salloli guda biyu kadai ake yi don haka a daren isra'i ne aka mayar da su suka zanto salloli guda biyar kafin haka sallah biyu ce daga su sai kiyamun laili shine aka ce wa minan laili fasabbihu wato ainihin wani bangare na dare kuma ka tashi kai sallah daidai da wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an ka rabbuka maqaman mahmuda kun fahimci da kyau wa adbara sujud kuma ku yi sallah a bayan sujada abin nufi ku yi tasbihi bayan sujada to wannan sai zanto ana nufin bayan kun kammala sallar magariba akwai ta nafila raka'a biyu ko kuma ya zanto ana nufin bayan kun kammala kowace sallah da ita ta safan da ta magariba din bayan kun kammala su to akwai tasbihi da ake yi shine subhanallahi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 kun fahimci da kyau ma'ana bisa ga koyarwar bisa ga wannan fassara wanda imam ibn kasir ya kawo cikin tafsirin sa wato ayar tana magana ne daidai lokacin nan wato ainihin ana magana ne akan salloli guda biyu kadai sallah ta safe da kuma sallah ta yamma daga nan sai qiyamul laili wanda a farkon musulunci wajibi daga bane aka sassauta ta ya zanto mustahabbanci ina fatan kun fahimta amma da aka zo daren isra'i sai aka mai da salloli suka zama guda biyar to idan an ɗauki wannan kenan daren isra'i da ya zo aka mai da salloli guda biyar sai zanto kamar ya goge wani hukunci na abin da wannan aya ta tabbatar ina fatan kun fahimta da kyau to amma idan muka ɗauka cewa a'a wannan aya tana magana ne akan wato ainihin a sallar safe da sallar la'asar a matsayinsu na salloli masu matukar muhimmanci in an kwatanta su da sauran dan su ne sallolin da mala'iku ke halarta tare da mutane sallar asubahi da sallar la'asar kamar yadda hadisin manzan Allah ya nuna an gane ko to wato kenan kaga babu wani magana cewa da can sallah guda biyu wa min al-layli fasabbihu wa adbar as-sujud a cikin kowane zance za mu ga cewa abinda ake nufi da tasbihi wa sabbih bihamdi rabbika ana nufin sallah ne amma sai a kawo tasbihi min babi itlaqil juz'i ma iradatul kulli domin tasbihi juz'un min ajza'is salati fa utlika wa urida bihi salah sai ake nufin sallah da shi gaba daya kun fahimci wannan da kyau kamar yadda ubangiji ya ce wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda qira'atul qur'an juz'un min ajza'is salah fa utlika wa urida bihi salah kamar yadda aka ce aqimis salata liduluki shams al-qiyam juz'un min ajza'is salah fa utlika wa urida bihi sala kamar yadda aka ce kalla la tuti'hu wasjud waqtarib idan as-sujud fardun min afradis sala ko juz'un min ajza'is sala fa utlika wa urida bihi sala kamar yadda aka ce an tahira baiti lis-sa'ifina wal-akifina war-rukka'i sujud ar-rukka wato ruku'i bangare ne cikin bangarorin sallah sai aka kawo shi ana nufin me kun fahimci wannan da kyau a ce da qur'anul fajr ɗin da aqimis salata ɗin da kumil laila illa qalila da wasjud waqtarib da kuma warruka sujud dukkan su an kawo waɗansu bangarorin sallah ne amma ana nufin sallah gaba ɗayanta sai a kawo rabin abu ana nufin me dukansa gaba ɗaya to shine shekul islam Ibn taymiya ke cewa dukkan abin da yake ɓangare ne na sallah sai aka faɗe shi ana nufin sallah to wannan abin yinsa a cikin sallah wajibi ne kun fahimta da kyau duk abin da bangare ne na sallah kuma sai aka kawo shi cikin qur'ani sai aka kawo shi cikin hadisi ana nufin sallah to ya zama kenan wannan abin jigo ne cikin sallah babu yadda za a yi sallah babu za a yi sallah babu tsayawa za a yi sallah babu karatun qur'ani za a yi sallah babu ruku'i babu sujada to za a yi sallah babu tasbihi dole sai da tasbihi dole sai da shi ba musahabi bane ba ma'ana na faɗi wannan ne dan saboda in gina mana kan mun riga mun tafi akan musahabi ne ko ba aka ba dole ne ba musahabi bane tasbihi cikin sallah da zaka yi cikin ruku'i ko wanda zaka yi cikin sujada da gaba su wajibai ne tunda an kawo shi ana nufin sallah me zai nuna maka abin da ake nufi da tasbihi a nan gurin wasabbihi bihamdi rabbika shine lalle sallah ake nufi lokacin da manzon Allah ya zo fassara wannan aya sai yake cewa da mutane innakum tarawna rabbakum yawm al-qiyamati kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatihi yace lalle za ku ga ubangijin ku ranar tashin kiyama irin yadda kuke ganin wata yau a daren sha hudu ta yadda ba kwa turmuzu ba kwa cinkoso wajen ganin sa wata daren sha hudu wani zai ce da Allah hulaka ta kare mu to haka za ku ga ubangiji ranar tashin kiyama ba wanda zai karewa wani sai ce fa in ajastu fa in fa in Allah tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu idan kun yi idan kun sami ikon yin sallolin nan ba za a rinjaye ku ba kan yin sallolin nan guda biyu ko musamman cikin jam'i ɗaya kafin ketowar rana ɗaya kafin faduwata to ku yi sai karanta wannan ayat wa sabbihi hamda rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurub wa min al-layli fasabbihu zuwa to kaga kenan wancan sai fassara mana sallar asbahi da sallar la'asar ake ne kuma lalle abin da ake nufi da tasbihi ita sallah din karan kanta ita ce ake nufi da tasbihi an gane ko to amma idan mun dauki wa tasbihi hamda rabbika qabla tulu'i shamsi wa minan al fasabbihu wa adbar sujud ko dai mu ce wa minan laili fasabbihu wato sallan dare kenan da kiyamul lalli wa adbar sujud tasbihin da ake na bayan sallah kenan shine tasbihi na subhanallah da kuma alhamdulillah da kuma allahu akbar kowanne talatin da uku uku a wata riwayan cikon 34 la ilaha illallah wa la shirka lahu a wata ruwayan kuma shi wannan Allahu akbar shine za a yi 34 ya zama cikon 100 kenan wanda shi sahabbai suka je wajen manzan Allah suka ce masu kuɗi sun tafi da lada sun bar mu sai yace ku je ku yi wannan na تسبحون الله ثلاثا ta وتكبرونه na وثلاثين تحمدونه ثلاثا وثلاثين a watar wayar fa ba ta ka cikin arba'un hadis ba da ka sani wannan ma tana cikin bukari da musulun dan kar wani ce a watar wayar ke. zama ka sai suka zo da wannan da suka je suna yi a bayan sallan farilla masu kuɗi suka gani su ma sai suka ci gaba da yi sai talakawan suka koma wajen manzo Allah suka ce kaga masu kuɗin nan sun ci gaba da yi fa abin da ka faɗa mana mana ya boye su ma sun ci gaba da yi sai manzo Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha sai ku ya kuri balalan Allah shi ke bayar da ita ga wanda ya ga dama Allah ya ce واستمع يوم ينادي المنادي واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج التي واستمع يوم ينادي المنادي كيس ولاري يا كي وند أكي مسوى magana da alkur'ani yau mai yunadil munadi ranar da mai kira zai yi kira ranar da wani mai shela zai yi shela min makanin karib daga wuri wanda yake manisanti farfajiyar kiyama filin da za a tashi kiyama zai yi kira yau mai izin yadda bi'una da'iya la'i wajala wa kashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa yau mai yasma'una sayhata bil haqq ranar da za su saurari wato busa da za a yi cikin kaho bil wadda take kunshe da gaskiya domin ita ranar farfado da mutane zalika yawmul khuruj wannan shine yinin fitowa daga cikin kaburbura yawma yakhrujuna min al-ajdas kenan sira'an ka'annahum ila nusubin yusidun khashatan absaruhum tarhaquhum zilla inna zillah tallati إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك ubangiji ce inna nahnu yi wa nume lalle mu ne muke rayaswa ko mu ne muke kashewa wato mu ne muke busare jikin dan adam ta hanyar umartar mala'ika da yin hakan ko mu ne muke karbar rayuwar dan adam idan kwanukan sun kare ta hanyar umartar mala'iku da yin haka wa ilainal masir kuma zuwa gare mu ne makoma take inji Allah yau tashaqqaqu al-ardu anhum sira'a ranar da kasa za ta tsage ga mutane sira'an gaba ɗaya su fito da gaggawa zalika hashrun alaina yasir wannan fa shine tara mutane alhashir kenan tara mutane yasirun alaina abu ne wanda yake mai sauki akan mu shine alaina yasir abu ne mai sauki gare mu inji Allah nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta alaihim bijabbar فذكر بالقرآن من يخاف وعيد التي نحن أعلم بما يقولون للمون ما في ياسني دنغني دا أبن دا متانيكي فدا دك أبن دا سكا فدا نغس كيا كيش يسا مون ما في ياسني كمزامي مستساكا مكو أكي وما أنت عليهم بجبار kai baka zama mai tursasawa a kansu ba ta hanyar da ka ce dole sai sun buga gaskiya karfi da yaji aikinka shine wa'azi amma baka iya matsantawa mutane cewa sai sun ba da gaskiya da abin da ka faɗa fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir fa zakkir bil qur'ani kai gargadi ga wannan da wannan alqur'ani man kafu wa'id ga dukkan wanda yake jin tsoron narkon azaba ta inji Allah ta'ala to wannan ita ce aya ta karshe wato aya ta 45 kenan cikin wannan sura ta 50 daidai wato suratu qaf yanzu kai tsaye zamu shiga cikin sura ta 51 ita ce suratu zariyat ita ma suratu zariyat sura ce wadda take makkiya kuma tana kunshe da ayoyi 60 ma'ana sura makiya an saukar da ita kafin hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka muna roƙon ubangiji ta'ala ya yi mana jagoranci wajen faɗar daidai da aikata daidai mai Allah ce بسم الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وسرا فالجاريات فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف بسم الله وبنجد والزاريات ذروا wazzariyati ina rantsuwa da iska an gane ko wadda take ɗauke da girgije zarwan take ɗaiɗaita shi domin azzariyat allati tarfa'uhu wa tufarriquhu kamar yadda Ali bin Abi Talib ce iska ce da ke ɗauke da girgije kuma ta yaɗa shi a sararin sama ta aika kowanne inda ubangiji ta alayi izina ita ce azzariyat zarwa hamilati ubangiji ce ina rantsuwa da alhamilat girgijen da ke dauke da ruwan sama don girgizan daban ruwan da ke ciki kuma daban shi girgijen kamar wato ainihin mazubi ne na ruwan shi ne alhamilati wukiran wanda ke dauke da kayan nauyi an gane ko domin girgijen ruwan da ke ciki yana da yawa kwarai da gaske ruwan da zai jika kamar gaba daya nan garin ko ya jika jiha guda lita nawa ne ka kaga zama wukiran kenan mai nauyi kenan don ne shine yasa Allah ke ta su sahaba sikal shi ubangiji shine ke kafa as-sahab wato girgijin ruwa as mai nauyi shine wukran anan gurin faljariyati ubangiji ce ina rantsuwa da jiragen ruwa masu kai komo a cikin ruwa yusran ababan horewa yani musakharatan sakharaha Allah subhanahu wa ta'ala li bani adam wato waɗanda Allah ya sauƙaƙe su ya huwace su ya hore su ga bani adam fal muqassimat al muqassimat sune mala'iku waɗanda suke rarraba arziki da Allah ya kaddara raba shi a yinin amran wato wajen raba arziki na al'amarin ubangiji wanda ya yi wato tunda kowane irin abu da ake akwai mala'iku da ake shugabantarwa a kai ruwan sama in zai sauka akwai mala'ikan da ke jagorantar wannan tsiro in za a fitar da shi akwai mala'ikan da ke jagorantar wannan in za a busa rai lokacin da za a arzuta ka jariri akwai mala'ikan da ke jagorantar wannan al'amari in za a yi kaza in za a yi kaza kaga sun zanto almukassima muqassimati kenan mala'iku wancan an sashi a tuskan ruwa wancan a tuskan tsirrai wancan a tuskan ma'adinai wancan kuma wajen bayar da yaya da sauransu duk ubangiji ta'ala yayi haka dan nuna bunƙasar mulkin subhanahu wa ta'ala shine fil muqassimati amran wannan rantsuwa da ubangiji ta'ala ya yayi da iska wadda ke dauke da girgije da girgidan da ke dauke da ruwa mai nauyi da ke tafi karɓan horewa cikin ƙasa da mala'iku masu rabon arziki ta hanyar umarnin ubangiji duk menene dalilin yin rantsuwar shine inna ma tu aduna la sadiq wallahi lalle abinda da ake alkawarta muku shi gaske ne cewa za a tashi kiyama din nan gaske ne da haka ku yi shiri ku yi kimtsi wa inna dina la waqi kuma lalle hisabi mai aukuwa ne ba abinda zai hana a yi hisabi ka gama duk lissafin ka anan sai an sake sabon lissafi a can ka gama duk kwane-kwanen ka a nan wurin ka kaucewa masu lissafi da za su binciko ka can mala'iku suna nan suna rubutawa wa inna alaikum zina kiraman katibi tallatin wasu sama'i hubuk ina rantsuwa da sama zatil hubuk ma'abuciyar hanyoyi innakum lafi qaulin Muktali? lalle ku mutanen makka waɗanda suke zamani da manzo Allah sallallahu alaihi lalle ku kafare su Abu Jahl su Abu Lahab la fi qaulin kuna cikin wani zance mukhtalifin mai sabani don waɗansu sun ce manzan Allah mai sihiri ne waɗansu sun ce boka ne waɗansu sun ce mai waka ne waɗansu sun ce kaza ne kaulin mukhtalif kamar yadda je muka ce fahim fi amrin mari wato suna cikin wani al'amari mai rikitarwa shine kuma kaulin mukhtalif a nan gurin bi ma'ana lam yattafiqu ala shay'in ba su ittifaqi kan wani abu ba da ya kamata su tufanta annabi da shi waɗansu ce mawaƙi ne waɗansu ce kaza Allah ce wasu ma'i zatul hubuk me ake nufi da zatul hubuk al hubuk jam'i ne na habika lafazin habika kuma su sune asuruk ramal wato zaka ga idan kana cikin sahara idan iska ya zo ya wuce idan ka kalli sahara ɗin nan ba su ganin waɗansu hanyoyi ba waɗanda iska da ya wuce ne ya wannan hanyoyin to su ne ake me ake kiransu to abin nan kenan web kenan ko to waɗannan hanyoyin da suke cikin sahara suna ake kira al'ubuk haka kuma idan ka kalli teku lokacin da yake natse ba tare da ya yi tsiri ba sai ka kamar ga waɗansu hanyoyi a cikin ruwa to su ne al'ubuk to yadda ruwa ke da wannan yadda sahara ke da wannan to haka teku wato sararin samaniya kuma akwai wannan sai dai nisan da sama ta yi ne da ganin da ganin mu shi yasa ganin mu bai kai mu hango wannan ba amma akwai ina fatan kun fahimta ganin mu ne zangon ganin nisan da zai iya yi ya kasa kaiwa inda wannan alhubuk din suke amma sama tana da su shine was sama'i zatil hubuk innakum lafi qawlin muktal lalle ku kuna cikin magana mai sabani wadan suka ce alhubuk shine was sama'i zatil hubuk ai zatu shiddati sama wadda take da tsananin karfi an gane ko dan saboda karfinta ne ma Allah ce wa banina fawqakum sab'an shidadan sai suka ce shidadan din nan shine alhubuk a nan gurin ko ka ce za ta hubuk ma abuciyar hanyoyi ko ka ce za ta hubuk mai tsananin karfi ita saman da haka ne ma ba ta tsagewa ma tara fi kalkar rahmani min tafawa ta Allah ta يؤفك عنه من غفر قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيام ملتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون وبنجد يؤفك عنه من أفك يؤفك عنه shi wannan kaulin muktalif din yu'faku anhu a sanadiyarsa ake kautar da man ufika duk wanda aka kautar da shi daga tafarki madaidaici an hudun nan an tana zuwa bi ma'anar sabab an gane ko cikin kisar annabi hudu alaihi salam cikin surta hud yace wa ma hannu bitari suka ce wa ma nahnu bitariki alihatina an kaulika ai wa ma nahnu bitariki alihatina bi sababi kaulika kenan kamar nan gurin yu ufaku anhu man ufik ay yu ufaku anil haqqi anhu ay bi sababi yu ufaku anhu man ufik muktalif din ne aka halakar da wanda aka halakar aka kautar da wanda aka kautar da kan tafarki cikin waɗanda bawa ya rubuta rashin arziki a kansu da taɓewa a kansu kutil alkharrasu Allah an ci alkharrasuna masu karya domin daga alkhar ne shine kintacen abin da babu ko kintacen abin da baka da tabbas da idan an ce alkharrasun masu tsananin karya kenan kutil alkharrasun Allah an ci masu karya lafazin kutila haka waɗansu malamai ke fassara shi Allah anta amma waɗansu sun ki wannan fassarar suka ce sai dai ka fassara shi a zahirin lafazinsa kutila al-kharrasun kutila kaifa qaddar ma kutila kaifa qaddar duk inda kutila ta zo suka ce kar ka fassara shi da la'anta sai dai ka fassara shi da halaka domin alkatlu din da katala da yaktulu da alkatlu gaba ɗaya masdari da ke nuna alhalak ma'ana idan ka ce kutila al-kharrasun kana nufin an halakar da al-kharrasun makareta an tabar da su an hallakar da su babu su babu rabauta waɗanda suke ɗaukan ƙarya su jingina ma Allah waɗanda suke ɗaukar ƙarya su jingina ma manzon Allah an riga an halakar da su shine ma'anan kutul kharrasu allazina hum fi zamratin sahun sune waɗanda fi zamratin a cikin rudin su sahuna suke rafkanwa rudi na rayuwar duniya rudi na jin daɗi rudi na mukami sahuna suka zanto sun rafkana ma da tana cewa akwai lahira yas'aluna ayyana yawmuddin wai har tambaya suke suna ta wai yaushe ne tashin kiyama da kuke faɗa mata hazar wadu in kuntum sadiqin yaushe kiyama za ta tsaya inda gaske ne ya koma su azi sai Allah ce yawma hum alan nar yuftanun yawma yinin tashin kiyama ko shine yinin da hum alan nar yuftanun su za a kona su akan wuta za a ce da su doko fitnatakum ko dandani azabar azabarku al fitna anan tana nufin azaba kamar yadda alfitina kuma tana zuwa da ma'anar shirka kamar yadda alfitina kuma tana zuwa da wata ma'anar daban-daban an gane ko amma nan dai ma'anar fitina shine azaba zuku ku. kamar yadda alan naru yuftanun ay yuhrakun kamar yadda innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati fatanul mu'minina yani harakuhum bin nar thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq yawmahum alan naru yuftanun zuku fitnatakum la ta ku dandana azabarku hadha allazi kuntum bihi tastajilun wannan shine yinin da ko kuma shine abin da kuka kasance kuna gaggauto shi kuna cewa rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil hisab kuna cewa allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi azabin alim shine abin da kuke ta gaggauto muku na azaba kuna izgili ga manzon Allah yau ga abin ya zo hadha allazi kuntum bihi tastajilun sallatin إن المتقين في جنات وعيون ce innal muttaqina lalle masu takawa waɗanda ke tsare dokokin Allah fi jannatin wa uyun suna cikin waɗansu lambuna a ranar tashin kiyama suna cikin gonaki na lambu wa uyun da idanu na ruwa mare mari na ruwa waɗanda ke bubbuga a koyaushe a cikin gonakinsu da lambunansu akhirina ma atahum rabbuhum suna masu karɓar abin da su ya basu na ni'ima innahum kanu lalle su sun kasance kabla zalika kafin wannan yini kafin wannan lokaci muhsini na masu ihsani ne masu gaskata ubangiji ne cikin abin da ya faɗa masu dayan shi ne da ibada masu biyayya ne ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam domin ihsani ihsani iri biyu ne akwai al-ihsanu ila Allah akwai al-ihsanu ila al-khalq al-ihsanu ila Allah shine mutum ya zanto mai tauhidi an gane ko bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالأروة الوثقى الأروة الوثقى بقى كلمة شهادة بقى أي كرشن توحيدي كنا ومن يسلم وجهه إلى الله هو محسن محسن معناه موحد abinda za ka ce muwahidun da an ce wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa a can karshe istamsaka bil urwatil wusqa to ka ko ba za a ce kai istimsak bil urwatil wusqa sai in ka yi imani da Allah ka kafirce ma dagutu fa man yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam tasama laha wallahu samiun alim ina fatan kun fahimta ma'ana ihsani ga Allah shine kadai tashi da ibada shi kadai ba tare da kai shirka ba an Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ta ma ubangiji ta'ala kamar kana ganin sa don duk da baka ganin sa shine ganin ka ihsani na biyu shine al ihsanu ila al khalq ihsani zuwa ga mutane mutane din nan akarabun nasu ilaik a duniya mahaifiya daga nan gurin sai mahaifi daga nan gurin sai yan uwa al akrabu fal akrabu kowa na da a akan ka gwargwadon kusanci ko rashin kusanci daga nan gurin sai yan uwantaka ta addini yan uwantaka ta makwabtaka duk wannan akwai haƙoƙi da ke rataye da su to idan aka ce mutum mai ihsani ma'ana mutumin da yayi ihsani tsakaninsa da ubangijinsa kuma yayi ihsani tsakaninsa da mutane yin ihsani tsakaninka da Allah kadai baya wadatarwa sai ka isa sani ka da mutane da karka dauka cewa kana bin Allah kana kiyamul laili amma ga kamar rowaci ga ka baka bada zakka ga ka baka sauki haƙƙin iyalinka baka sauki haƙƙin mahaifanka amma motsi ka dan kiyamul laili itikafi karatun qur'ani zikiri da sauransu amma baka zumunci da sauranka har yanzu guda biyan Allah ya hada inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun allazina taqaw sun bayar da haƙƙin Allah wallazina hum munsinun sun bayar da haƙƙin halittu fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika wannan ba haƙƙin Allah bane ba wanhar idan ka yanka rakumi Allah zai amfana da naman ko jinin lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu minkum to wa za ku ba fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ba mutane za su amfana da shi ba shi yasa duk ihsanin ka da Allah in baka ihsani da mutane ba har yanzu da sauran ka shi yasa ake hada su da juna inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun fa salli li rabbika wanhar qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un kanu sun kasance qalilan wani dan kankanin lokaci ne min al-layli cikin dare yahja'un suke yin barci ma din nan suka ce masdariya ce yani da ita da abin da ta shiga cikin ta za a yi tawilin su da masdar kanu qalilan min al-layli huju'uhum wato barcin su cikin dare dan kankani ne kwarai da gaske ma'ana suna tashi su sallah kenan suna tashi su kiyamul dare kenan wallazina yabituna rabbihim kenan sujadan wa qiyama sune waɗanda tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum kafan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun qiyamul layli tana da matukar falala musamman a cikin watan ramadan ko da a wajen ramadan tana da falala ita qiyamul layli a wajen ramadan kayi ta kai kadai shine yafi daidai shine sunna kai kadai a gidanka ba ruwanka da kowa ko kai da matarka dan manzo Allah ce Allah ya ji kan mutumin da ya farka daga barci ya tashi matarsa tashi mai sallah ba ta tashi ba ya ɗebi ruwa ya watsa mata a fuska dan ta tashi ita ma Allah ji kan matar da ta tashi mijinta daga barci tashi mai kiyamul laili yake ta ɗebi ruwa ta watsa masa amma in ba zai rigima ba ko zo yanzu wani aka watsa masa ruwa to ashe kenan ya halatta ku tunda dai har zaka tashe ta ma na za ku yi kenan amma kiyamun laila a cikin ramadan yin ta cikin jam'i shine ya falada shine ya falala saboda hadisin manzon Allah da ke cewa man kama ma al-imami hatta sarafa kutiba lahu qiyamul laila wanda ya tsaya tare da liman bai bari ba har sai da liman ya sallama ya sallama za a rubuta masa kamar ya sallaci dare ne gaba daya amma wanda ya a gida shi kadai za a rubuta masa shi kadai yayi daidai a wannan da yi mintunan da yi adadin rako'in ko adadin karatun da yi amma idan yayi tare da liman to za a rubuta masa kamar ya sallaci dare ne gaba ɗayansa a cikin nan ya fi falala yin ta cikin jam'i in dai cikin ramadana ne ku kire ku tsare wannan in dai cikin ramadana ne amma a wajen ramadana wani ya zo ce ku zo rana kaza za mu yi sallan tarawih a nan masallacin sai mu ce ka kirkiro bid'a ko kullu bid'atin dalala ku zo karshen kowane wata juma'a ta karshe kowane wata laraban karshe duk bayan mako biyu duk bayan kwana uku duk bayan mako daya wannan kan bid'a ne ko shakka karkai idan da ce sa ba niyya muka yi ba wata rana na zo nan sai na ga malam Abubakar Bello na sallah nan masallacin bayan isha'i sai ne sha'awa sai na bi wannan bisa ga dace ba tsaro ta muka yi daga gida ba babu laifi amma mu tsaro ta daga gida zo mu je wuri ka za mu yi to shine sai zanto an yi bid'a kenan kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari yastaghfirun kuma da sallan da asubahin su suna tashi suna istighfari bayin Allah na gari suna istighfari da asuba wato ku gane istighfari yana da falala a kowane lokaci amma lokacin sallar asubahi lokacin falalar sana karuwa ko da kana sallah idan aka ce maka wajen karfe hudu tayi ko hudu da kwata ko da minti goma to ragowar lokacin ka cike shi da istighfari dan ka shiga cikin wabil ashari hum yastaghfirun an gane ko dan ka shiga cikin as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal ai shine lokacin asbada yana da matukar fallayin istighfari a wannan lokacin a lokacin ubangiji ke shelar cewa ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai roko in biya masa ina wanda yake da addu'a in ansa addu'arsa shelantawa ubangiji ta alaiki shi yasa lokacin barci yafi daɗi dan a jarrabi dan adam duk abin da yake da lada sai ka samu an jarrabe ka dauna ba wurin shi yasa alhazai da aka haramta musu yin farauta a lokacin aikin haji shi kenan sai Allah ya jarrabe su la yablu annakum Allah bi shay'in min as sanaluhu aydikum sai tsuntsuwa ta zo ta sauka kusa da kai ka iya kama ta da hannu ma ba sai ka harbi ba amma an haramta maka tanaluhu aydikum wa rimahukum saboda mai liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib saboda haka wannan lokaci ne mai tsada kwarai da gaske bil asharihim yastaksirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum kuma a cikin dukiyoyinsu akwai wani haƙƙi na musamman lisaili ga dukkan wanda yake mai tambaya wal mahrum da kuma wanda baya tambaya din al mahrum wanda shi baya tambaya yana cikin halin gaganuka yi amma sai dai a lura da shi a fadaku a taimaka masa amma asa'il ya kasa jurewa har sai da ya tambaya kun gane ko to ita wannan tambaya din da aka ce dan kar wani ya kafa hujja da wannan akan bara karama wa amma sa'ila falatan har wani ya ce ai ka gani an ce karka kori mai bara wa amma sa'ila falatan har Kara wa sa'ilina wa fil riqabi wa qama salata wa ata zakata wal muhuna bi ahadihim idza a duk dai ba yan masu su'al din bane ba to me ake nufi da as-sa'il a cikin waɗannan ayoyi wani irin mai tambaya ne ya halatta cikin musulunci tunda dai ya tabbata a hadisi wani bawan Allah ya zo ya roƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah ke cewa dukkan wanda ya roƙi abu bayan yana da abin da zai ci a yi ne ko yana da abin da zai ci a wannan daren ya tabbatar wuta na bashi in ya karba ko ya karba ko ya ajiye ganin damarsa Umar dan Khattab ya ce yaya za ka rinka ba su wuta kiri da mu ka san wuta ce kake mika musu manzan Allah yace yaya zan yi sun nace sai sun roƙe ni ni kuma Allah ya hana ni rowa sai manzan Allah ya ja hankalinsu yace duk wanda yake da cin yau ko gobe babu ruwa na in dai zo tambaya zan bashi amma in yana da cin yau da gobe wannan yinin da wannan daren mai zuwa ya zo ya roƙo manzan Allah ce in an bashi garwacin wuta ce aka bashi ko ya karba da yawa ko ya karba kadan sai ya zaba to tare da haka sai aka zo aka ce lisa'il wal mahrum aka ce wasa'ilina wa fi riqab to wannan asa'il din da ke nan gurin ne ɗaya daga cikin mutane guda uku da manzan Allah da yi maganan haramcin roko sai ce sai ga mutane guda uku haramcin bara sai ga mutane guda uku mutum na farko daga cikinsu mutumin da yake ta hammala himala ya ɗauki nauyin wata matsala mutane da suke rigima kan wani kuɗi dubu biyu dubu uku ko dubu biyar za su yi kisan kai da juna za su yaƙi juna sai kai musu sulhu kace a zo ni na ɗauki nauyi zan biya ka wani yi haƙura to idan ka ɗauki irin wannan nauyin ko ka ɗauki nauyi don ka tallafa wani ta fuskar diya ta same shi sai ka je ka roki wannan ka roki wancan don ka samu daidai abin da zaka cike wannan abin ya halatta da zaran ka samu daidai wannan abin kuma ka ƙara ci gaba da roƙo haramun na biyu wanda wata ja'iha ta same shi wato wata annoba ta same shi mutum ne dan kasuwa yana da jarinsa ya tafi wata harkar ta kasuwanci tsakanin wani gari zuwa wani gari yan fashi suka tare shi to kwace kudin to kaga wannan wata ja'iha ce kawai ta zo mata azal ne ya auka kansa ya halatta ya roki mutane har ya samu dan abin da zai rinka juyar da kasuwancinsa daga nan gurin bayan ya samu dan abin da zai juya in ya ƙara roko kuma haramun ne daga nan na uku mutumin da Allah ya jarrabe shi da talauci ya juya ya buga ta ko ina talauci ya dabe bai sai a samu mutum ɗaya ko biyu daga cikin ma'abuta hankali a unguwarsu da kansu su tara mutane su ce wa na cikin halin kakanuka da Allah ya tallafa masa to shi ma ya halatta a tara kudi a bashi karba gurgudan yadda zai kore wannan zafin talaucin ko ya rage shi in ya ci gaba da karba daga nan gurin kuma ya zama haramun kenan shi yasa duk asa'il din da aka faɗa ɗaya daga cikin guda uku nan dan shi hadisi ya fassara ba abin da zaka fassara aya da shi sama da hadisi kun gane ko amma matukar za mu yi ta bara to wallahi bara ba abin da za ta jawo mana sai matsala duk al'ummar da take roƙo sai kaga ta ci baya babu yadda za a ci gaba al'umma tana ci gaba ne in ta zanto mai dogaro da kanta sahabban manzo Allah a cikin su waye maroki waye ke tambayar wani wani abu ba mai tambayar kowa komai Abu Zar al-Ghifari manzo Allah ce za ka yi min baya ce zan yi maka sai ce ka yi min baya a kan za ka bauta ta Allah shi kadai ba za ka hada shi da kowa ba ce eh ce to ga wani sharadi ka yadda ba za ka roƙi kowa komai ba Ya ce ina eh, da ba zan roƙi kowa komai ba manzo Allah ce ka yadda cewa ko da kana kan raƙumi bulalar ka ta faɗo ba za ka ce wani mai komai ba sai ka sauko da kanka ka ɗauka Ya ce na yadda manzo Allah sannan manzo Allah ya bashi hannu suka yi mubaya'a yanzu mun fahimci wannan hadisan ma zo mana wani allazi wahidan a cikin gari turawan sidi a cikin gari bara ba ta da asali cikin addini san san idan kana son ɗanka yi karatu sai ka biya masa kuɗin karatu imam al-bukhari da ya haddace bukhari haka kawai ya haddace imam malik ibn anas kafin ya rubuta mota wani hidima ne mahaifansa ba su ba wajen biyan kuɗin sa kun dauka a yau ne kawai ake biyan kuɗin karatu tun da can ba su malamai da suke karantarwa da a masallatai su karantar da tafsiri su karantar da hadisi suna da albashin su daga cikin baitul mali gwamnati ke wadatar da malamin hadisi ya zauna don ya karantar da hadisi gwamnati ke wadatar da malamin qur'ani ya zauna don ya karantar da alqur'ani yara ko da za a turo su kowa mahaifinsu zai ɗauki nauyin cinsa da suturarsa malamin baya karɓan komai wajen ɗalibai daga gwamnati ne kai tsaye iyaye ko za su ɗauki nauyin ƴaƴansu ba malami ne zai nemo wa ƴaƴa abin da za su ci ba ba ƴaƴa za a ɗauka suna yawo suna garan ba akan titi da kwanuka a hannu ba wannan mu nan muke yin wannan amma babu shi ko a qur'ani ko a hadisi kai ko a fiqhu babu wannan ba wani dan fikihu fikihu da zaka samu da zai goyi bayan bara a duniya babu Allah babu mu ne kawai muke mun da abin al'ada har ma gani ake ita kanta bara kamar wata ibada ce gurgurdan yadda ka kowa iya bara gurgurdan yadda zaka samu lada har kuma dan su fake sai in kaga mutum yana bara karkare na shi kila wani wali ne ya boye ha ba wali ya boye kuma sai ya bara wali wannan abu yana daga cikin wallahi abin da ke ci mana wato ainihin tuwa a ƙwarya matukar ba mu fahimci wannan ba za mu ci gaba da zama cikin kaskanci a rene a gaban abokanan adawa. sana'a mu ba za mu yi ba sai dai mu bara mu nemi na banza duka bai fi kwana uku ba wani dan uwa ke faɗa min cewa wata ɗaya wani mutum ne ke aikin waldin ya ce masa dan Allah ya nemo yara da zai koya musu daga cikin yaran mu nan gurin waɗanda suke musulmai ya ce wallahi yau sama da wata uku yana neman yaran da zai je zauna ya koyi aikin yaransa haka matsalolin mu suke saboda mun riga mun saba sai dai mu bara mun riga mun saba sai dai mu yi wato su san wannan baya cikin addini ya kamata mutane mu suke idan kar a fa hujja da irin wannan ayoyin wa amma sa'ila ko falatan har da ma shi wannan ibnu kasir ya ce wa amma sa'ila as-su'al nan gurin su'al an ahkam ad-din kenan al-mustarshid ake nufi wanda zai ce akrabu kallahi ina da fatawa yace karka tankobe shi sai ka saurara ka ji kaga babara ba kenan ake nufi wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum wa fil ardi ayatun وفي الأرض آيات وفي أنفسكم أفلا وفي السماء رزقكم وما توعدون ce wa fil ardi lalle a cikin ƙasa ayatun akwai ayoyi da ubangiji ta'ala ya aza dan mutane su dauki izina da su su gane kudarar ubangiji da ikonsa lil muqinin ga mutanen da suke da yaqini suke da sakankancewa dangane da dayantakar ubangiji wa fi anfusikum kuma ku kawunan kuma a cikin ku a tsarin halittar ku a dirin jikin ku akwai ayoyi a falatu ba za ku dauki izina ba shine ali bin abi talib ce daga cikin ayar ka sa ruwa ta baki ka sa abinci ta baki da abin da ake ci da abin da ake sha duk ta bakin ki shiga amma idan ya zo fita abin da ake sha sai ya fito ta wani abin da ake ci ya fito ta wani ba haka bane ba <laughs> dan Allah inda ubangiji ta'ala ya so ya kaskantar da dan adam sai a yi kaman jemage ta inda ya shiga ta nan zai fita ba matsala ta faru ba amma sai ubangiji ya maka baiwa kuma da a ce an yi mafitarsu ɗaya tsakanin abin da aka sha da abin da aka ci wurin mafitarsu ɗaya ne nan ma da an samu wata matsala amma duk sun bi ta makogaro sai je wajen fitowa kowa ya fito daban-daban shine an fi anfusikum a cikin karin kawunan kuma akwai ayoyi da suke nuna kudurar ubangiji a falatu busirun shin ba za ku zama masu basira ku lura ba wa fi sama'i rizqukum kuma daga sama akwai arzikinku ku suka ce abin da ake nufi da arziki anan shine ruwan sama huwallazi yurikum ayatihi wa لكم من السماء رزقا وما wa ma من illa الرزق yunib الروان rizq وفي ruwan sama daga cikin girgije sai zanto as-sama'u din girgije kenan dan lafazin as-sama yana daukar ma'anan girgije yana daukar ma'anan kullu ma alaka duk abin da yake sama da kai ya zama as-sama'u kenan an gane ko a wa fi sama'i lalle daga cikin sama rizqukum arzikin ku ke sauka shine ruwan sama wa ma tu aduna haka abinda ake muku alkawali shi din ma a saman ki to shine suka ce abinda ake muku alkawali na aljanna kenan ita ma a sama take ba a kasa take ba wadanda suka ce wa masu aduna irin abin da ake muku alkawalin sa na in kun bi Allah za ku zauna cikin rayuwa mai daɗi in kun gangare sharri zai sauka wannan ma duk daga sama din ne kuma shine wa masu aduna مبتلة ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنهم تنفقون Allah ce fa wa rabbis sama'i wal ardi ina rantsuwa da ubangijin sammai da kuma ƙasa wato yana rantsuwa da kansa kenan subhanahu wa ta'ala innahu lahaqqun lalle al'amarin kiyama gaske ne misla ma annakum tantiqun kamar yadda kuke furuci da bakin ku nan kuke jin gaske ne maganar ku lalle ku ne ba wani bane to haka kiyama ma gaske sama da yadda zancen ku ya zama gaske a wurin ku shine ma'anar misla ma annakum tantiqun kamar da kuke iya furuci da bakin ku to ina ganin saboda yadda lokaci ya sai mu dakata nan amma kafin haka ko wani littafi da wani dan uwaye ar-raddu ala katibi kashfil balwa an du'afa al-muslimina wani mai suna muhammad ibn muhammad al-yarwawi shi ne ya wallafa shi cikin harshen larabci littafin ɗan takaitacce ne kamar ma yadda martani ya yi ga wani mutum da ya yi littafi a ya zazzage mutane da yawa cikin su haddani da shi kuma wannan ya yi masa raddi a ilmance ya kafa masa hujja da ayoyi da hadisai da wato ainihin maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina dan takaitaccen littafi ne duka bai fi shafi ashirin da takwas ba cikin harshen ah, ah, larabci to amma gaskiya ya kunshi fa'idoji masu yawa ayoyi da hadisai da maganganun sahabbai da tabi'ai dangane da abin da ya kamata na kuma duba littafin tun kafin abu gashi har na yi yar gajeruwar mukaddama kamar shafi daya a cikin sa saboda littafin yana cewa an kawo shi yana nan kasuwa za a same shi idan an fita nan waje wajen masallaci Allah saka masa da alheri wanda ya wallafar yana nan cikin yana nan zaune Allah saka masa salamu